wallahi in aka gaya maka labari dangane da wahalar da uwarsa ta sha kafin ta haife shi wato akwai abun akwai tausayi ta gama wahala amma kuma ya zo ya samu duniya ya manta da ita mahaifiyarka za ta iya baka labari ta ce babu cikin da ya bani wahala irin ka babu ɗan da har aka ɗauke tsammani za a haife wato ba za a haife shi ba irin an sha wahala haihuwarka amma kuma kai ne ɗan banza a gidan baka da tausayi baka da jin kai har ma mutum ya zo buɗe baki yana jayayya da mahaifiyarsa ta faɗa ya faɗa har ma ya ce ke ɗin me subhanallah al'azim gwanda ma uba shi uba tasa da sauƙi ana haihuwar ma galibin ma yana bacci yana kwance yana ta munshari musamman ma in yana da wata mata ma yana wani ɗakin ma can ita ko tana ta ihun naƙuda za a zo a haihuwa sai dai daga baya aljihunsa zai gaya masa amma wahala haihuwa bai san da ita ba shi yasa aka ce manzo Allah aka aka tambaye shi wani ya tambaye shi mana haqqun nasi bi husni sahabati wa ya fi cancanta a cikin iyaye guda biyu in kyautar zamantakewa da su yace ummuka mahaifiyarka wani ban Allah ya dada tambaya ce sun man sannan waye a cikin babana da mamana wa ya fi kamata in kyautatawa oba yace ummuka mamaka wani mutumin ya dada tambaya ce ya rasulullahi wa ya fi kamata in kyautatawa manzo Allah ya ce nace mamarka sau uku aka ce tsohuwarka sannan mutumin mai tambaya mai naci ne ce sun man yana so ya gane dai ya gane dai matsayin uba dai a ina yake sai ce sun ma a baka sannan sai babanka sai da aka ce uwa ɗaya uwa biyu uwa uku mana sai ka bata dubu talatin sau ɗaya dubu talatin sau biyu dubu talatin idan kai haka baka saba wa Allah ba Allah ba wa iyaye maza haƙuri wani ya zo yana cewa <laughs> ya ce malam ya kamata ku gyara wa'azin nan naku gaskiya kuna sa yara suna rena maza da iyayensu wai sai a ce wai yaro wai uwarsa uwarsa uwarsa ba gashi na mun sun tare a wajen iyayen suna mana wulakanci wani ne yake faɗa haka wai iyayensa suna wulakanta sun koma wurin uwarsu a'a bai kamata su wulakanta ubansu ba uba ma yana da matsayinsa ba sai da ya bata ta ci ta koshi ta haife ka ba ba sai da ya je shuka da noma aka ci aka surfa aka nika aka same ka ba ba sai da ya je kawo ba ba shi yayi kaza yayi kaza ba ai bai kamata a manta da shi ba uba yana da matsayin matsayinsa kwarai da gaske